sama ba mutane suka karfa masa ko idraki ka zan ko idraki ba da ya ce misalin ka lacca ka gama mai ta'aliki ya ta alhamdulillahi doktor daga gari kaza Allah ya saka da alheri da ya tashi ya shiga maudu'in kai tsaye bai yi ta'arifi ba amma saboda kasancewa ba su abun nan ga ta'arifin abu yayi me ya yi idiraki in yana son ta kai za a iya nan in kuma yana son kare kake ka san ina gaggawa saboda shauƙin darasin ne ya sa kai zai shiga cikin bayani saboda shauƙi abu shi gaskiya ne gaskiya ne amma ita da tsiya <laughs> sai zai tsaya haka tsakatsaki barka da jahili to masu ƙwaƙwalwan da ke ciki suna nan su kuma a ah, ka muna ƙasa amma idiraki don ka shiga mawdu'i ba kai tarihi ba to ba za wa Allah ya ce falsafa islamiyya ga za ta ita wannan ta kakare ne hatta fassare fassaren da ai shi ne su ma'amunu su daular abbasiyya duk ita ta kawo tsiya wa al'umma daga daga wa wancan ilimin aka zo aka narka shi aka fassara shi ba na ka samu itizalanci ba na aka samar da kaza amma farko lokacin da aka rigi Qur'ani ai madaran ne su wannan lokacin falsafa ba wani abu da aka samu ƙari ‘yan Ƙur'ani da hadisi da sunna su ne suka kai addini makullan rana suka kai addini mafaɗa rana. Amma matun da an rai botiyar an kawo ta to dole a karanta ta dole za a yi raddin Yanzu kamar misali yadda aka ce yanzu ba dama ka yi karatu sai ka karanta falsafa. Kawai sharri majalisar ɗinkin duniya Ya za a yi a ya za a sassaƙa shi. a yi masa suna a shigar da shi kuma dole ya zama addini na'am eh ya ce da rigar ba da aifanta ya ce da rigar sanyi na'am inda ka taro jiya inda ka taso jiya yi min wasan wurin ɗin ba nan na faɗa a ra'aitar yahudi faɗo mu je me la ban ji kalmar da ya faɗi me ke hm? to ibn abarin ga ibn qala ibn <laughs> eh tun da ai layi biyu ne a wancan inda aka taso ya ƙare da ya ƙala ibn al-qasim eh na gashi na jin ka a da yake ce sai ce wa huwa ra'ayi Allah ya ku sai dan ba ga ibn al-qasim din da kake magana ba eh farkon laye eh, to wala yi ukalu sai sai aka ce falam yaskuri Allah bi hada nasaraniya wala yahuda wala yi ukalu sai da ba shi ne amsa maliku ba eh To, ko dai wurin ne ba gani ba. Eh, gaban aya wace aya? lura a ku. Eh, ai ina son na gan shi anan. Ka gane ko? Inda dole ina son ina aya, kaga ga aya. Ko? To ga aya. Kaga falam yaskurillah bi hadan nas bi hadha nasrani ko? Kalli ka? Bi hadan nasrani wala yahuda wala yukalu huma, duk akwai ka gani to shi ne maganan da ake yi akwai abin da babu naka daban ne sai dai in akwai rikici shi kenan babu rikici kawai a wuce yawwa to da haka ce kawo akan samu kuna ku amma ba za ka rike littafi ka ce zan kanta naku? قال ابن القاسم ولا يقل سيدهما قال سحنون قال ابن وهب ولا بعث بأكل سيدهما دو أنا مبابكو وقاله علي بن زياد فأنا لا أرى به بعثا لا أرى به بعثا لأن الله تبارك وتعالى يأتي وتعاب الذين أوتوا الكتاب هل لهم نقباب نعم، مكو فقلت a ما صاد المجوسي أكوي ها eh, eh shine mai tambaya eh a'a wanne ne can ina ne daga kalan maliku to kaza zabaihu ma wa amma sai da saiduhuma fala yuqalu ina ai ba a ci ba ma magana ba wani ne ya faɗi ba a da ka ce la ya kula sai da huma kaga wa qala ali ne ibn ziyad fa ana la ara ba'sa kaga ba ba maliku wani ba li'anna allah tabaraka wa ta'ala ya ce kaza kaza kaga shine ra'ayin sa ai sa kaga ibn qasim cewa ni na ra'ayin maliku yau daga nan mu ma muna kan na kasin waye muka cire ma wancan hmm? Hmm? ya yi ya dure ina yi zama ta ina ya zama na asali yawa isa ne ma ko eh, abin nan mu na mu fa kafin a rubuta sai da aka koma rubutun hannu hmm? O oh, ai wancan? to yanzu muje muje dai a yi karatu tukuna na ba ta yi ba sosai qultu a kalbal majusi kare ne na majusawa idan allama majusi ba majusi ya koya masa farauta fa akhadahu muslim musulmi ya dauki karanna فأرسله فأخذ أيأكل ما قتل قال نعم أي كمان كعري وكم بمجوس نكا ينكا قلت وهذا قول مالك don ka je ku tura mu wani wuri wannan ba maganar malikun ne kala na qultu ara'aita al-gulama to bawa ne إذا كان أبواه تياروني ينسى من أهل الذمة كافرا أماناني أحدهما مجوسي والآخر نصراني هكا أكا قولايا أتؤكل ذبيحته وصيده أم لا قال قال مالكم الولد تبع للأبي Silhor Riyati, farar waƙar ido a ƙananan sara'niyya an tuƙa laɗabi ha taho. Walayi uƙaru sosai doho. dama ba na haka ka aida Ba a cin farautan sa. Ila an ya ƙona adata majjasa, sai dai in ya zamba ma ji wuce. Wata raka ho ala zalika fa la tu'a Qultu nace ara'aita faɗa min ma qutilatil habalatu min as-saidi abunda igiyoyi suka kashe na farauta ma'ana tarkon abin ashifta zabi ake sawa ashifta to dai akwai taure tarkon da akan yi tarkuna ne ne dai ayu qalu amla qala qala maliku la yuqalu tunda shi wannan munhanikatu ne ai illa ma adarakta zakatahu sai wanda ka tadda ransa min zalika qala fa qultu li malik fa in kanat fil habalati hadidatu to in atarku akwai karfe fa fa anfazat al hadidatu karfen kila da aka daga ya saka masa abu dai ya masa maqatil saidi قال قال مالك لا يقل منه إلا ما أدركت زكاته فقلت فهذا سأجتها كاطفل أجاجني يعني فهذا الذي انقد أنفذ أنفذت الهبالات مقاتله إن أدركه لم يكن له زكاة في قول مالك قال نعم لا زكاة له ya ishe mu haka an riga mun tsorata daga can inda muka tsorata in aka zo ko mai sauƙin